بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لاربا درين شاهدوا قوة رمضان إجراد دبوء إلى تريه wanda ya dace da daren talatin ga watan mai ayyar takwas, marratan ukura Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayinsa ya ba mu dama na haɗuwa a wannan majalisi a tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Usman bin Kodiyo domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba. muna roƙon Allah malaukakin sarki muna kaskantar da kai gare shi ya taimake mu ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa kada mu faɗi komi sai abin da yake gaskiya ne sai abin da yake mai yardar da shi ne sannan ya ba mu ikon aiki da hukunce-hukunce da za a faɗa daga littafinsa mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai yawar kima. kamar da aka saba za mu fara da tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa ah, malam mutum ne gwamnati ta bashi shugabanci ko sarautar wasu mutane tana kuma biyan shi albashi to amma sai ya tilasta wa mutanen da yake shugabanta biyan wasu kudade saboda wasu bukatunsa ko son zuciyarsa don Allah malam wannan kuɗin halal ne a gare shi ko kuwa haramun ne tabbas mai tambaya yana sane da cewa wannan kuɗi ba haram ba halal bane illa dai yana son aiwa mai irin wannan hali wa'azi haka nake fahimta ah, babu shakka mutumin da aka ɗauki wani ɓangare na amana manyan shugabanni shugaban ƙasa gwamna wani babban mukami ya ba shi wani bangare na jagoranci wajibi ne ya tsare dokokin Allah a cikin wannan jagoranci ko wannan haƙƙi da aka danka masa dole ne ya tausaya wa talakawa dole ne ya kyautata musu haramun ne ya zalunce su haramun ne amfani da wannan matsayi nasa domin ya yi dariya shi sannan kuma ya sanya wasu kuka wannan ba daidai ba ne haramun ne kuma wajibi ne akan waɗanda suka naɗa shi shugaban ƙasa ne gwamna ne wani ne mai kama da waɗannan wajibi ne irin waɗannan mutane idan aka fahimci halin da suke ciki a kau da su a hukunta su har kullum a rika kawo mutanen kirki domin rike irin waɗannan mukamai hadisai sun inganta akan bayanin wato alherin da ke cikin shugaba wato ya riƙe amana ya zamanto mai tausayin talakawansa da kuma sharrin da ke cikin shugaba wanda yake kuntatawa al'ummarsa. Imam Muslim ya rawaito hadisi na 1828 daga nana Aisha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya Allah duk wani wanda ya jagoranci wani al'amari na al'ummata ko ya jibinci wani al'amari na um-, al'ummata fa alaihim ya tsananta musu fashquq alai ya Allah ka tsananta masa wa man waliya min amri ummati shay'an wanda kuma ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata farafa bihim ya tausaya musu farfuk bihi ka tausaya masa a wani hadisin da Imam Muslim ya rawaito hadisi na 142 wanda sahabi Maqil ibn Yasar ya rawaito yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min amirin babu wani mai bada da umarni emiya babu wani mai jagoranci yali amral muslimin da zai jibinci al'amarin musulmi sun ya jihadu lahum sannan ya zamanto ba zai rika wahal da kansa domin jin daɗinsu ba shi ya yi ƙoƙari, ya hana idanunsa bacci domin su su ji daɗi domin su su yi bacci da kyau wa yansahu lahum ya zamanto kuma ba zai rika musu nasiha ba ba zai rika musu abin kirki ba illa lam yadkhul ma'ahum aljanna fa ce wannan mutumi ba zai shiga aljanna ko bai shiga aljanna tare da su ba irin waɗannan hadisai suna nan da dama saboda haka wajibi ne duk wanda aka bashi jagoranci ji tsoron Allah Hausawa sun ce zafin nema baya kawo samu kada wani ya tsammanin cewa shi samunsa da jin daɗinsa cikar burinsa yana cikin zalunci ne wannan ba daidai ba ne kai kowane lokaci ka nemi halal ka tsaya inda shari'a ta ce ka tsaya ka nemi halal iya ƙarfinka wannan ba haramun ba ne amma kuma ba za ka taɓa wuce inda Allah ya rubuta maka ba ba za ka kai inda Allah bai rubuta maka za ka kai ba wannan shine ka'ida saboda haka haƙuri da halal baya hana mutum ya zamanto bukatarsa ta biya a fagen mallakan dukiya da yake so ya mallaka ko ma menene haka kuma ƙetare iyaka baya sawa mutum ya kai inda yake son ya kai annabi dawud alaihi salam sarki ne annabi ne manzo ne ba zalunci ba ya samu sarauta haka annabi suleiman saboda haka ya kamata mutane su lura da wannan tambaya ta biyu tana cewa malam don Allah ina son ƙarin bayani dangane da wani dangane da wani lokaci ne ya kamata ya zama shine sulusin dare a jalingo wato kashi ɗaya cikin uku na dare shine sulus ma'ana ƙarfe nawa ne amsa anan ita ce a yau daren laraba rana za ta fito a garin Jalingo insha Allah misalin karfe shida babu minti shida kuma ranar za ta faɗi misalin karfe shida da minti talatin da uku a garin Jalingo kenan sulusin dare na ƙarshe tunda sulusin ƙarshe yake nufi akwai sulusi na farko da ba wanne yake nufi ba saboda haka sulusin dare na ƙarshe zai fara a yau kenan daga misalin ƙarfe biyu da minti goma sha biyar na dare. Sai tambaya ta gaba tana cewa malam shin ya halatta ba na yi witiri in ƙara yin wata nafila? Jawabi, farko dai ya kamata a san cewa abin da yake sunna shine mutum ya rufe nafilfilin darensa da witiri a rufe nafilfilin dare da da witiri kuma baya halatta a yi witiri har sau biyu a yi sallan witiri har sau biyu a dare ba daidai ba ne baya halatta imam al-bukhari da imam muslim sun rawaito hadisi daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ijalu akhira salatikum billayli witra ku sanya ƙarshen sallan ku na dare ya zam shine witiri mara wannan shine abu na farko abu na biyu wanda ya yi witiri a farkon dare kamar yadda muka yi ɗazu mun yi witiri a farkon dare kenan sannan bayan ya ɗan huta watakila ya bacci ma can bayan ya tashi sai ya ga cewa yana da nishaɗi yana bukata yana bukata ya sake nafila ba a cewa don ya yi witiri a farkon dare yanzu ba da dama ya nafila a fahimci wannan an gane a'a mutumin da ya witiri da wuri daga baya ya ga cewa yana bukatan ya yi wasu nafilfilin yana da dama ya yi su raka biyu biyu ya gama shi kenan sai baccinsa ba zai nemi ba zai sake mitiri ba mitiri kam ɗaya ne kawai ya riga ya ƙare tambaya ta ƙarshe tana cewa yau tambayoyin suna da yawa malam menene hukuncin sallar ɗan agaji daga bakin gate kuma menene hukuncin tsayawar ɗan agaji a bayan malami to wannan tambaya da yar gida ce yau kan ɗan agaji eh wannan abubuwa ne wanda suke masalihul mursala idan akwai maslaha a ciki babu laifi dan agaji ji yana yin sallah a gate ta yuma ayi a yi sallah shi yana na yana harkokinsa na dora da mutane da harkokin tsaro da sauransu sai an gama saboda haka yi sallansa in shi kaɗai ne ko sai sallansu tare idan suna nan su biyu ko sama da biyu wannan gurgurdun maslaha ne babu laifi idan akwai maslaha cewa dan agaji ya tsaya bayan wani malami ko bayan wani abin nan koma wane ne saboda wata maslaha in akwai maslaha a ciki wannan ma duka babu laifi wayannan lamura ne waɗanda suke ake kiran su almasalihul mursala muna fata Allah ya taimake mu to bismillahir rahmanir وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أدى للكافرين عذابا مهينا نعم wa idza kunta fihim idan ka zamanto kana cikin su ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana halarci cikin su wa antum takafuna al-aduwa sannan kuma kuna tsoron kada makiya su auka muku faƙamta lahumus salata sannan ka jagoranci ka musu jagorancin sallah wa huna jara ala adati alquran nan abin ya gudana bisa al'adar alqur'ani fil khitab fala mafhuma lahu kamar da muka yi bayani jiya wannan wuri baya da mafhumi wato sawan annabi na cikin sahabbai ko ba cikin sahabbai matukar a hali ne na tsoro to duk wani wanda zai limancin irin wannan sallah zai yi dalili shine li anna sahabata radiyallahu anhu. saboda sahabbai Allah ya ƙara musu yarda istamarru alal amali bihi sun ci gaba da aiki da wannan aya ba da hu bayan mutuwar annabi sallallahu ta'ala sallam da komawansa zuwa ga ubangijinsa fa yakunu muradu abin nufi kenan anan zai kasance idza kunta fihim ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka kasance kana tare da sahabbai a irin wannan yanayi na tsoro yanayin yaƙi kana al-hukmu ma zukira hukuncin shine abinda za a ambata yanzu wa idza lam takun fihim idan kuma baka cikin su wani ne mai tsayuwa a matsayarka mai musulmanci to nan ma ga abin da zai yi ai falyuqim bihim imamuhum as-salata shi limamin nasu ya jagorance su a sallah ya zama to limamin su kuma abin da za a yi shine faltakum da'ifatun minhum ma'aka in kai ne to a samu wata ƙungiya wato wata bataliya ko dama za a yi ba rundunar sojan kashi biyu a samu kashi na farko su zamanto suna tare da kai wata ta'akkaru da'ifatun sa'annan ɗaya kuma ta yi baya domin ta ba ku kariya ko da kuke sallah su waɗannan da suke tare da kai za su yi sallah za ku yi sallah tare su ma su riki shine wale kuzo. Ai at-ta'ifatu allati qaman ma'aka wannan bataliya da take tare da kai da za ta yi sallah tare da kai ita ma ta riki makami lokacin da take sallah asliyatahum ma'ahum fa idza sajadu ai sallu idan suka yi sallah falyakunu at-ta'ifatu al min wara'ikum ita a lokacin da suke sallah ita ɗaya bataliyar ko ɗaya ƙungiyar ɓangaren sojojin su zamanto suna bayanku suna gadinku suna tsaronku yahrusuna su zamanto suna gadi ila an taqbau salata har zuwa lokacin da za ku gama sallah wa tatabu hadhihi ta'ifa tahru su wannan wanda kuka yi sallah tare da su to kenan sai su koma su kama gadi su kama tsaro waltati ayafatun ukra ita kuma ɗaya kungiyar ɗaya bataliyar sojan ita kuma sai ta zo bataliyar da lam yusallu wadda ba su yi sallah ba fal yusallu ma aka so kuma sai su sallah tare da kai su ma lokacin da suke sallah tare da kai wal yakhudhu hizrahum wa aslihatahum su rike su rike abin nan taka tsantsan din su sanya kulawarsu sosai sannan su rike makamansu ma ma'ahum tare da su ila an taqdu salata har zuwa lokacin da za ku gama sallah wa qad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kadhalika annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi abinda aka faɗa din nan ai bi batni nakhlin ayakin da aka yi da ake kira yakin batnu nakhlin a wani bigire na da ake kira batnu nakhlin a Najd rawahu shaykhani wannan hadisi na maganar wannan yaki Imam al-Bukhari da Imam Muslim su ruwaito shi wa kaifiyatu salati al-khawf inda Malik yadda ake yin sallar tsoro a wurin Imam Malik yusalli al-imam bi kulli da'ifatin rak'atayn fi ruba'iyya liman zai yi sallah da kowane bangare daga cikin bangarorin soja mayakarin nan da za a riba kashi biyu zai yi sallah da kowane bangare raka'a raka'atayn raka'a biyu fi ruba'iyya a sallah mai raka'a hudu idan har ba halin tafiya suke ciki ba kenan wa bi ta'ifatil ukra kuma sannan yayi sallah da ɗaya rundunar raka'atan raka'a ɗaya kawai fi sulasiya idan sallar gida ce sannan kuma sallah mai raka'a uku kamar magariba kenan wa raka'atan raka'atan fi sunaiya sannan yayi sallah zai yi sallah raka'a ɗaya tak idan sallar gida ce a sallah mai raka'a biyu kamar sallar asuba zai sallah raka ɗaya kawai da kowane bangare na rundunar yakin saba jiya dai mun ku bayani da lalalla wa da shafi'i a wurin imamu shafi'i kuma yusalli bi kulli da'ifatin as-salatal kamila liman zai yi sallah da kowane bangare na soja cikin bangarorin nan guda biyu cikakkiyar sallah فيكون الإمام صلى تلك الصلاة مرتين لمن زي زمنتو wannan sallah da yake jagoranta shi zai yi ta so biyu zai ba da faralinsa tare da rundunar farko sannan runduna ta biyu in ta zo ya sake cikakkiyar sallah tare da su a matsayin shi nafila a wurinsa su kuma a matsayin farilla na'am wannan hai'a ce daga cikin hai'ar da ta zo cikin hadisi ingantacce kuma yana na a masabar shafi'iya din shafi'iya sun bayyana da hai'a har guda hudu wannan ɗaya ne daga cikin hai'a din am an fahimta wannan hai'a na suna kiranta sallar batnu nakhli akwai kuma hai'ar da ake kira salatu usfan wato sallar da aka yi yakin usfan akwai kuma hai'ar da ake kira salatu zatir riqa sallar yaƙi tsoro da aka yi a yaƙin zatir abin nan zatul riqa akwai kuma hay'a ta hudu shine in ya zamanto babu yadda za a yi liman yayi limanci ana nan bugi buga buga ake yi saboda kowa ya ta kansa kowa ya sallansa a tsaye a kunce a tsugune a wane ne a rigingine kowa ya ta kansa eh. to mu dawo kan maganar malam ko malam ya ce wa inda shafi'i yusalli bi kulli da'ifati as-salata al-kamila fa yakunu al-imamu salla tilka salati marratain zai zaman salata marratain saboda haka liman zai zamanto shi zai yi sallan har sau biyu kenan wa taqaw thaniyata nafilatan lil imam saboda haka sallah ta biyun sai ta zamanto nafila gare shi tunda ya riga ba da farilla tare da wato bataliyar farko li'annaha mu'adat mu'adatun saboda ita ya saki maimaita ta wa hiya ja'izatun fil amni wal khawfi irin wannan sallah da zai yi halal ce a yi ta a yayin zama lafiya da kuma yayin zama tsoro a wurin shafi'iyya wa kuma a ghairihi kuma shafi'i anan yana ittifaqi tare da wasunsa daga cikin maluma a imma illa malikan fil sai dai ba ittifaqi da malik a sallar tsoro malik ba faɗin irin wannan sallar cewa liman ya maimaita har sallah sau biyu ya sallar farko tare da ɗaya bangare sannan ya sake mamanta sallar da ɗaya ɓangare, malik ba faɗin wannan wallahu alam malam yace wallahu alam to wadda alladhina kafaru law takfulun waɗannan da suka kafurta ai suna burin da za ku rafkana ai idza qumtum ila salati da lokacin da za ku tashi ku yi sallah din nan za ku rafkana ya zamanto ba ku yi taka tsantsan ba ba ku sanya lura ba ba ku rike makaman ku a hannayen ku ba su zo su muku kof daya haka suke buri ayan aslihatikum da za ku rafkana ya zaman to ba ku riki makamanku ba wa amtiyatikum da kayayyaki sauran na yaki ba ya zaman to fa yamiluna alaikum mailatan wahida su karkata akan ku karkata guda su gama da ku bi an yahmilu alaikum wato su kai wata hamla wato su tayar muku gaba ɗaya a lokaci guda fa yaquzukum su kama ku a matsayin fursunonin yaki ko su kakkashe ku wa hadha illatul amri bi aqdi sila wannan shine dalilin da yasa aka ce kuma masu sallah ku riki makaman ku ya zamanto akwai makaman ku a hannu kuna sallah makamin ku na hannu wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum azan in ya zamanto ba ku da lafiya kuna da wata mushkila min matsarin ko saboda dalilin ruwan sama akuntum marba ko ya zamanto ba ku da lafiya ya zamanto ba za ku iya hada sallan da makami ba ba ku ba wani laifi an taba taba'u aslihatakum ku aje makaman naku a lokacin fala miluha ba za ku dauke su ba wa hadha yufidu ijabi hamliha inda adamil uzri malam yace wannan aya tana fa'idantar da cewa ashe idan da lafiya babu wani uzuri dole ne ya dauki makaman arki wasani annahu sunna amma magana ta biyu ana tana cewa a rikon makaman sunna ce ba wai farilla bane ba wai wajibi bane warujiha malam ya yace wannan magana maluma sun rinjar da ita kasancewa rike makaman sunna ne ba ce da su bane ala ayyati halin wa khudhu hizrakum ku rika yin taka tsantsan ku zamanto a fadake kullum aminal adui ku rika mai da hankali kan makiya don kar su su fito muku ta bayan gida har su cutar da ku ai itarazu minhu wato ku rika yin taka tsantsan ku rika kokarin sanya kariya tsakaninku da so makiya mastadatun iya iyawarku inna allaha adda lil kafirina azaban muhinan lalle Allah maɗaukin sarki yayi tattalin azaban wata irin azaba muhinan mai sanya kaskanci za a yi hanatin ma'abuciyar kaskanci lil kafirina ga kafurai fa idza qadaytumus salata فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نعم فإذا قضيتم الصلاة أي فرقتم منها إذا كوكا غما صلى فاذكروا الله توكو أمبتي الله بالتهاليل تهنير هيللا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والتسبيه تهنير تسبيه سبحان الله سبحان الله والتحميد لكم هنير تحميدي الحمد لله alhamdulillah wa takbir da kuma hanyar takbiri Allahu akbar Allahu akbar fal amru lin wannan umurni umurni ne na mustahabbanci ba tilas bane in an gama sallah ayi halili da tasbihi da tahmidi da takbiri wannan umurni ne na mustahabbanci wanda yana da lada wanda bai yi ba ba za a ce za a rubuta masa zunubi ba hatta fil khawfi kuyi wannan ko da a halin tsoro ne duk ku abin nan mustahabbi ne kuyi tahlili da tasbihi da tahmidi da takbiri lianna al kalama fi salati al khawfi domin dama wannan magana da muke yanzu ai magana ce game da abin da ya shafi sallar tsoro saboda haka tana ce ku ambaci Allah qiyaman a halin kuna tsaye ne wa qu'udan ko a halin kuna zaune wa ala junubikum ko a halin kuna kunce mubtaji'ina wata kuna kan geffanku mubtaji'ina kuna kunce a fi kulli halin ku ambaci Allah a cikin kowane irin hali wa fa ma'anantum ai amintum ai sakanat qulubukum wa amintum ba bada ma wada'at al-harbu awzaraha idan kuka samu nitsuwa hmm, ai sakanat qulubukum zukatan ku suka nitsu wa amintum kuka samu amintuwa ba da ma ba'atil harbu awzara bayan yaƙi ya ƙare an dakatar da yaƙi to a wannan lokaci kan ku tsaye da sallah kamar yadda muke yi a yanzu a hankali a kunce a cika tsayuwa a cika ruku'i a cika sujuda a komi a nitsayi a cika abin na raka'o'i shine ma na faƙe musala a wannan lokaci ku tsaye da sallah ai adduha bi huquqiha ku ba ita tare da haƙoƙinta bi ta'dili arkaniya ta hanyar daidaita rukunoninta wa mura'ati shara'idiha da mai da hankali da sharuɗanta wa sunaniha da sunnoninta mimma ubiha lakum tafsiruhu waqtal kawfi daga abin da aka halatta muku takaita shi a lokacin da kuke jin tsoro yanzu tunda tsoron ya fita to duk ku cika abin ku yi shi a cike inna salata lalle ita sallah kanat ta kasance kitaban wata abace rubutacciya ai maktuban ai mafrudan wata abace rubutacciya mana wacce aka tilasta hmm? mawqutan muƙaddaran muqaddaran awqatuha wata abace da aka kaddara lokutanta alal mu'minina akan mu'minai sallah Abace aba ce da aka bayyanar da lokacinta aka bayyanar da eh, abin nan eh, eh, yawanta sannan kuma aka wajabta ta akan mu'minai akan wannan hali saboda haka fala tu'akhiruha anhu kada ku jinkirta kada ku jinkirta ta gabarin lokacinta kada a ce ba ku yi ta ba sai bayan lokacinta ba daidai ba ne ku yi ta fil hadari a halin zaman gida arba'a raka'atin ku yi ta raka'a hudu idan ƙyar kwarkudu ce wa fi a halin tafiya kuma ku yi ta raka'atai ne raka'a biyu fala budda an tu'adda fi kulli waqtin hasaba ma abin ƙadurafi dole ne a kawo ta cikin kowane lokaci gurgudun yadda mai mukallafi ya samu iko saboda haka sai a mai da hankali kada wani ya ce yanzu ni mota ta ta yan kasuwa babbar mota ce ta kiristoci wanda ba sa wa musulmi da musulunci saboda haka ba sa tsayuwa kenan muka tabar jalingo ba maganar sallah sai mun je a anacha ko wataƙila sai an je bolo ubo bolo ubo ne ko mai sunan gari <laughs> to saboda haka mun je can sai a harhaɗa ba a haka haramun ne mutum sallah har ta wuce bai yi sallar ba da hankalinsa kuma haramun ne sallah kam dole ne a yi ta karka yadda lokaci bai wuce ba dole ne ka yi ta kowane hali kake ciki kana mota ne kana jirgin sama ne a kwance kake a ina ne dole ne ka yi ta ko ta hanyar ishara da alwala ko babu alwala da taimama ko babu taimama dole ne an fahimta wannan shine masabar jumhur malikiya wasu maganganu masu ƙarfi daga cikin malikiya suna cewa ana iya haɗawa wannan magana ta sabawa zahirin nassoshi ba daidai ba ne an fahimci abin shi ya sa nan ma malam duk da yana tafiya kan malikanci alam ma bai maganar malikiya ba shi ma abin da ya faɗa ya ce abin nan ko eh, wala budda an tu'adda fi kulli waktin hasaba ma kadura kadura fihi dole ne a kawo ta gurgudun yadda mukallafi ya samu ikon yadda zai kawo ta an gane ku to malam yace walamma amara almu'minina fil ayati almutaqaddima lokacin da Allah madaukakin sarki ya umurci mu'minai a ayar da ta gabata an ya'khudhu hizrahum da cewa su rika yin taka tsantsan su sanya lura ya kuma umurce su wa akhdhi silahi ma'ahum wato da kuma daukan makami tare da su hatta fi salati har lokacin da suke sallah illa ma darura sai idan suna larura ciwo ba za su iya hada sallah da makami ba to an yadda su aje makamin lokacin da Allah ya umarci mu'mine da wannan nahahum fi ma yati to sai kuma Allah madaukakin sarki hana su cikin ayat da zamu karanta yanzu an tahawuni fi muqamatil kuffari ya hana su yin suku suku wurin kalubalantar kafure masu kalubalantar musulunci da musulmi fi kulli halin a cikin kowane irin hali fa kala sai Allah ya ce ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون da muni ta da muni. na mu a himmana ya rujunni. Waƙan anwaku abin a cikin Wala ta hinu, kada ku nuna rauni, kada ku yi rauni. Ai ta buɗuɗfu, kada ku yi rauni. fiftiga'i alƙaumi ai fi talabil qaumi wurin neman mutanen nan waɗanda suke neman ku domin su gama da ku domin su share ku daga doron ƙasa domin su hana addinin musulunci yaɗuwa ayal kuffari kada ku yi rauni wurin neman su lituqatiluhum domin ku yaƙi da su in takunu ta'lamun idan har kun kasance kuna jin zafi zafin saran takobi ko zafin sukan mashi ko zafin harbin kibiya ko zafin harbin bindiga hmm? ai ta'lamuna kuna jin zafi ai ta jiduna alamal jira za ku ji zafin rauni da za a muku idan har za ku ji wannan zafi fa innam ya'lamun asma mutane ne masu jini da tsoka su ba suna jin zafi ba kuka sauke su ba haka su ma suna jin zafi kamata lamun kamar da kuke jin zafi ai mislukum su ma suna jin zafi yadda kuke jin zafi amma duk da haka wala yajbununa an qitalikum ba sa nuna ragwanci wurin tinkarar ku da yaki da tsokanar kuma da neman kai muku abin nan hari domin muku kofar rago a garuruwan to ku me yasa za a ce za ku yi rauni a gaban su wal halu antum al hali ku tarjuna min allahi akwai abin da kuke bukata kuke kuɗayi wurin Allah shine an nasara. kuna kuɗayin samun nasara domin Allah muku alƙawarin samun nasara cikin ayoyinsa da yawa wasawa ala qitalikum ala sannan kuma kuna kuɗayin samun lada akan yaƙar su a irin wannan hali ma la hum, abinda su ba sa tsammani ba sa tsammanin wannan su dai suna yaƙi ne saboda hamayya ko saboda neman fara da ƙasa ko saboda share wani jinsi ko haɗa wani addini yaɗuwa a duniya yakin da suke kenan amma ku kuna tsammanin samun aljanna kuna tsammanin samun lada saboda haka aka rubuta muku a cikin littafin kenan fa antum taziduna alaihim ku abinda zai tunkuɗe ku ne zaburar da ku domin ku ji ƙarfin yin yaƙi kuna da shi tare da ku fiye da yadda abinda shi su suke tare da shi sun ban da hamayya ba abin da suke tare da son duniya kuko kuna da wani abu wanda yake na lahira neman lahira da ba ta yankewa da sauransu saboda haka kun zarce su abin nan abubuwan amfani da ke cikin zuciya saboda haka don me za a ce za ku nuna rauni da ragwanci a gabansu ba daidai ba ne saboda haka fayan bari an ta takunu arghaba minhum fi ya kamata ku zamanto ku ka fi su nuna kuɗin yaƙi haɗuwa a yaƙi wa kana Allah lalle Allah ya kasance aliman mai yawan sani ne bi kulli shay'in da dukkan komai daga cikin abin da ya sani aminu ma yanfa'ukum wa ma yadhurukum daga cikin abin da ya sani akwai abin da zai amfanar da ku da kuma abin da zai cutar da ku duk ya san wannan shi yasa fa kubirukum yake ba ku labarin komai da kai la tahawanu bihi domin kada ku yi sako-sako cikin abin da zai amfanar da ku sannan hakiman ya zamanto mai yawan hikima ai mai yawan gwaninta fi sun'ihi cikin aikinsa fama dabbarahu lakum ahsanu lakum duk abin da Allah ya tsara muku tabbas shine yafi kyau gare ku ko da an samu kokwala masu rauni daga cikin ku sun ga kamar abin ba haka yake ba gaskiyar lamari duk abin da Allah ya tsara muku to shine yafi alheri gare ku saboda haka fattabi'u ku bi shi tanjahu za ku ci nasara fi amalikum cikin ayyukanku litadumu domin ku samu dawwama fi amnin a cikin aminci wa tahfazu shar'iyyahu sannan ku tsare shar'o'insa wal adalata fi ma bainakum kuma ku tsare adalci a cikin a tsakanin junanku malam yace summa inna adalatal islam sannan kuma ita shi adalcin musulunci la taktasiru ala hifdhi huquqil muslimin baya takaituwa akan tsare haƙoƙin musulmi fakat kawai walaysa laha mailun ila al-aqida adalcin musulunci bai takaitu akan sai wanda aqidar ku ba dole ne kowa a masa adalci bal hiya ma al-haqq adalcin musulunci yana tare da gaskiya ne mutum ko mahaifinka ne ko mahaifiya ko wa ko kani ko baffa ko wani kawo ko goggo ko wace ce ko wani malaminka ko limaminku ko wane ne yana tare da gaskiya kana tare da shi idan baya tare da gaskiya baka tare da shi gurgudun yadda ya nisanci gaskiya haka adalcin musulunci yake bal hiya ma'al haqqi aina ma kana adalcin musulunci na tare da gaskiya ne duk inda gaskiyar take wannan shi yasa fa qala ta'ala muqadiban rasulahul karima saboda haka Allah madaukakin sarki yace yana mai yin magana ko fuskantar da magana zuwa ga manzonsa mai karimci yace إنا أنزلناك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا لليمو إن جاء الله أنزلنا إليك الكتاب mu muka saukar da littafi a gare ka bil haƙƙi da gaskiya ay muta'alliqun bi inzal yana mai ratayuwa da saukara gaskiyar tana tare da ko saukarwar tana rataye da gaskiya haka muka saukar muka da littafin nan Ke sa aka ce muta'alliqun bi inzal Ai bil amri wan nahyi wal fasl bainan nas da haka muka saukar muka da littafin nan a cikinsa. akwai umarni akwai hani akwai tabbatar da adalci tsakanin mutane shine alfaslu bainan nas mun saukar da wannan littafi da gaskiya don me Littafi kuma bainan nasi domin kai hukunci tsakanin mutane bima arakallah da abinda Allah ya nuna maka ai bima a'lamaka Allah fihi da abinda Allah ya nuna maka ya koya maka ko ya sanar da kai cikin littafin tunda wannan shine hakikanin al'amari wala takun lil qa'inina qasima saboda kada ka idda ka zamanto qasiman mai kariya mai bada kariya hmm? lil qa'inina ga masu yaudara su je su rashin gaskiya sannan su dawo su ce ai saboda su musulmi ne ko su kaza kaza ne saboda haka goyi bayan su hmm. ai mukhasiman kar ka zamanto wato mai yin kusuma ko mai ba da kariya lokacin kusuma mai ba da kariya ga masu ha'inci ay fahkum bihi wala takun mukhasiman anil kha'inin kai hukunci da gaskiyar da aka saukar maka kar ka zamanto mai yin kusuma mai da da wani anil kha'inin domin kare masu ha'inci wa in kanu min adbaika ko da ko masu wannan ha'inci sun kasance daga cikin mabiyanka kar ka zamanto zaka kare su bidda adaikum domin wato ka taimake su akan maƙiyanku a lokacin da su ba su da gaskiya kada yi haka li'anna al'adalata fil hukmi domin saboda ita adalci cikin hukunci la taktabi mailan ila janibin ila janibi ghairil haqqi adalcin hukuncin adalci baya wajabta ko baya sanya karkata zuwa bangaren da ba bangaren gaskiya ba hukuncin adalci ko ne lokaci ina yake hukuntawa yana kai mutum ne zuwa ga bangare na gaskiya ko bangaren gaskiya ko bangaren da gaskiya take tare da shi na'am واستغفر الله واستغفر الله نعم إن الله كان غفورا ya manzon Allah ka nemi gafarar Allah in hamamta bi shay'in min zalika in da ka taɓa himmatuwa ka taimakawa wani daga cikin mabiyanka ka bashi gaskiya ko da bai da gaskiya saboda kawai yanzu ya samu matsala da wani wanda ba musulmi ba ko da da ka yi nufin wannan to ka nemi gafarar ubangiji inna Allah lalle Allah kana ya kasance ghafuran mai yawan gafara rahiman mai yawan jin kai liyali da'atihi ga ma'abuta da'arsa wayurwa ana ruwaitowa annawahidan min al-ansar wani mutum daga cikin ansarawa yusamma tuma tabna ubairik ana kiransa tuma tuma dan ubairik wani mutum daga cikin ansarawa me ya faru da shi sarqa dir'an ya saci wani sulke Luma ya saci wani sulke wa khabbaha inda yahudiyin sannan ya boye sulken wurin wani bai hude wani makwabcinsa bai hude fa wujidat indahu sai aka samu wannan sulken a wurin bai hude faramahu du'umatu biha sai du'umatu ya tumi shi ya ai shi ya saci wannan wannan sulki alhali kuma shi bai shi bai sani ba saboda haka shi duma shi yasa ci yasa ci sulke ya zo kawai ya a gidansa ya dan boye wani wuri alhali kuma aka zo aka tarar da sulke kai duma sai ya zama to kai ne mai farkon mai tuhuma kaga harkar barawo ko da ne mari ah. ta wahala fa annahu ma saraqaha ba yahuda ya ce gaskiya shi shi bai san da wannan ba shi shi bai saci ba she ka wannan sulke nan gidansa ba shi bai saci sulke ba wa halafa annahu ma tarakaha tuma kuma ita rantsuwa ita shi ne shi ne eh shi ya saci wannan sulken ba ni bane ba ni na aje ba ni na aje masa sulken a gidansa saboda haka rikici ya kaure tsakanin wane ne barawo yanzu tunda dai an gane kayan sata magana ta kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba yahude da kuma musulmi ba ansari saboda haka fasala qaumuhu banu zafar shi duma yana daga cikin kabilar zafar saboda haka jama'arsa musulmi ne suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya taimaka ta yi Suma dai yayi abin nan shi yake da wannan kure amma dai dan rufa abin tun da rikicin nan tsakanin sa ne da Yahude a san dai yadda za a yi shine fa sa'ala qaumuhu banu zafarin annabi sallallahu alaihi wasallam an yujadila an cewa ya ba tsoma kariya wa yubri'ahu sannan ya kubutar da shi ya yadda ya yi hukunci akan cewa duma ba shi ya saci wannan abin nan ba ba shi ya saci wannan sulke ba wa aballa amma Allah sai yake illa an yuqima nabiyuhu al-adla bainan nas Allah sai yake face dai dole sai annabinsa ya tsaye da adalci tsakanin mutane duk da tsuma tana cikin musulmi da ake sallah da su ake komi matun da shi ya sata ba za a ce yanzu rikici ya samu ya kasance tsakaninsa da bai hude kuma za a bashi za a kubutar da shi ba dole ya yi adalci wa yaqdi bil haqq li mustahiqihi Allah ya ki komi face sai annabinsa ya yi hukunci da gaskiya ya ba da gaskiyar ga wanda ya cancanci gaskiya man kana koma wane ne shi ba ba yahude ba ko fir'auna ne wala yubali ba tare da kulawa ba dole a tsaye da adalci kuma haka aka yi Allah ya ci gaba da cewa wala tujadil wala tujadil anil ladina yaftaluna أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا نسيما ولا تجادل كلك زمن تولويا كلك زمن تولويا كلك زمن تو مي جدال يا محمد مي بعد كاريا عن الذين يختنون أنفسهم wato ga waɗannan da suke ha'intar kawunansu, ai ya kununa ha bil ma'asi waɗanda suke ha'intar kawunansu ta hanyar sabawa sabo lianna wabala khiyanatihim saboda eh, mummunan sakayyar wato ha'incin su alaihim akan su zai zai koma saboda karka ba su kariya inna Allah lalle allah la yuhibbu baya son man kana kawanan wanda ya zamanto mai yawan ha'inci ay khasiral kathiral khiyanati mai yawan ha'inci asiman mai kuma yawan zunubi allah baya son mai wannan hali ayyu زي zai masa زي zai horar da نعم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون أن يتوارون ويستترون الخائنون مها إنت مثل دومة كمر دومة إن وقومه da jama'arsa da suka zo domin su ja hankalin annabi ya shi kariya yastakfuna suna ƙoƙarin ɓoɓɓoyewa rufe kawunansu domin ka duniya ta san irin halin da suke ciki saboda kar su ji kunya haya'an domin kar su ji kunya aminan na suna son su ɓoye kawunansu da halayensu kar mutane su fahimci laifuffukansu wala takuna min Allah amma kuma ba sa ɓoyewa da wurin Allah Ɗuma lokacin da ya sata Allah na ganin sa ya san ya yi sata amma kuma ɗuma yanzu baya son jama'a su san ya yi sata ka ji dai ba haka ɓarawa yake ba duk mai laifi ba sun yau da za ka kama barawo a tsakiyar gidanka da daddare zai ce maka ya zo ne ziyaran ya san sunan wani yaro daga cikin yaran gidanka ya zo ziyaran abubakar ko ya ce maka ya zo shan ruwa ne ko ba haka ba an taɓa kama wani barawon akuya aka ce wa Allah kama kai ce ai yana kirga haƙoran akuyan ne ba ba ce sata ya zo yake yi to su suna so kada mutane su san halayensu ya tawarau na minan nas ya statiru na minan nas lakin na hun la ya statirun wala ya tawarau na minan Allah wallahu alimun bihim Allah ya san da su wala ya stakfu na minan Allah wa ma'ahum Allah na tare da su bi ilmihi da saninsa yana tare da su ilminsa na tare da su duk inda suke duk da shi Allah ya daidaita bisa ga al'arshinsa amma yana tare da kowace halittarsa da ilminsa izu bayyitun yana tare da su da ilminsa yana ganin su a lokacin da suke suke kwana ayu dabbiruna suke tsatsara tsatsara makirce makirce na sace sace da sauran abubuwa na laifi fil a cikin dare Hmm? wa kuma suke koye abin da suke tsatsarawan na ha'intar mutane da ha'intar kawunansu abin da ma la yarba min alqawli wanda sam baya sanya ba yarda da mutumin kirki ba yarda da Allah rin zancen da ba yarda da Allah ay min azmihim na daga karfafa niyyar su alal halifi ala nafi sarika to abin ya kai ma mutanen tsuma din har shi tsuma yana ta rantsuwa ko barawa yana iya rantsuwa ce wallahi tallahi ba ba shi bane kaza kaza da wani ne mai kokarin kare shi ma wanda baya son a ce dangin su sun yi sata ko ne abu shi ma na iya rantsuwa wannan ko ba daidai bane waramil yahudi biya da kuma tuhumar ko jefa wannan sata din akan ba yahudi wanda ba shi ya sata ba wannan ba daidai bane wa kana Allah Allah ya kasance muhidan mai kewayewa da sani ai ma amaluna suke aikatawa a liman kuma ya zamanto mai sanin duk abubuwan da suke yi na'am ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يقوم عليهم وكيلا طب ina lauyoyi ina lauyoyi masu kare makaryata da suka san makaryata ne wannan zunubi ne aikin lauya yana da kyau asalinsa amma kuma lauyan da zai kare mai laifi da gangan wai shi shi yana da professional shi ai zai kare kowa ne zai iya kokarin sa matukar ka dauke shi zaka bashi kuɗi mai kare ka ne saboda haka zai kare ka to in wannan shine kai a wurin ka shine professional zaka shiga jahannama insha Allah in baka haramun ne in ka san mutum mai laifi ne ka kawo wasu maganganu ka yi amfani da wasu lafuza na wasu abubuwa na dabaru bangarorin ilmi ka kare shi ba daidai bane amma mara mai gaskiya ka kare shi ka bayanar da duk abin da yake daidai wannan babu laifi idan ma mai laifin zaka zama to lauyansa ka faɗi gaskiya nan kam lallaiwa ne nawa bai da gaskiya nan mun yi ittifaki da lauyan mai abin nan mai mai mai kara to wannan yayi kyau wannan lauyan ka ba dalla kai ne cikin lauya kwararre aikin lauya a wannan lokaci Allah ya ce ha antum yanzu ku ya ku waɗannan ha'ula'i waɗannan kitabun li kulli man yata'atta min wannan magana ce da Allah yake fuskantar da ita ga duk wani wanda yake da damar an da kaziban yayi ta jidali yayi ta kawo musu domin ya kare ƙarya ya kawo ya kawo kariya an alkawana ga masu ga maha'inta li qarabati saboda ɗan wansa ne na dini aw li shay'in akhar ko saboda wani abu daban kamar ko sun bashi kuɗi ko yana son nuna mutane gwaninta shi ya iya jidali mislu qaumi tsuma kamar mutanen tsuma din yanzu ku waɗannan jadaltum khasantum anhum za ku kare su hmm, za ku kare masu laifin nan ayan amsali tsuma za ku kare irin mutane masu hali irin na tsuma fil hadi duniya wannan rayuwa ta duniya to idan kun kare su a wannan rayuwa ta duniya faman yujadil anhum yawmal qiyamah ranar kiyama kuma wani lauya ne zai je ya kare su ya basu kariya idza azabahum lokacin da Allah ke zai sanar su azaba wani lawa ne zai ce ina kalubantar ka ya, ya ubangiji saboda wane saboda kaida kaza kaida kaza akwai babu amma ne kunu alaihim wakila wa zai zamanto wakilin su a wannan rana ayyata walla amrakum wanda zai jibinci al'amuran su wa yadhubbu anhum sannan ya basu kariya ay la ahada yaf'alu dhalika alahira babu wani wanda ya isa ce zai aikata haka lokaci yayi to alhamdulillah za mu tsaya nan muna fata Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik